Ku dibo hoto na goma sha uku, sakewar mutum. A cikin wannan hoto, za mu yi magana a kan rayuwar wani mutum mai suna Bulus, in kuntuna na yi magana a kan shi, lokacin da miyagun mutane na jejefe Stefanus mutunan Allah. Yana da suna na biyu, wato shine Shawulu. Marmarin shi ya sa masu bin almasihu cikin kurkuku ko kuwa ya karkashe su, domin haka ne zai tafi garin Damaska. Yana kan hanya, sai wani haske mai ƙarfi ya haskaka a bisan shi. Kudi ba hoton, lokacin da hasken ya buge shi, sai ya faɗi ƙasa, sai ya ji wata murya na cewa, Shawulu, Shawulu, don mi kake tsananta mani? Sai ya amsa, Kai wane ne Ubangiji? Sai muryar ta ce, Ni ne Yesu da kake tsananta ma. Abokan tafiya Shawulu sun ji muryar, amma ba su ga komi ba. Bayan da Shawulu ya tashi, sai gashi ba shi gani. Ya zama makaho, sai da aka ja hannunsa aka shiga da shi a cikin garin Damaska. Shawulu ya yi kwana uku ba ci ba sha, yana nan yana jiran abin da Ubangiji zai ce ya yi. Kun gani, Shawulu mai mugunta ne zuwa ga masu bi, amma Ubangiji Allah ya iya sake mutum.